أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيرجى وشعبان إذا رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da takwas ga watan uku miladiyya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan risala a tauba wanda dama in ba ku manta ba kusan abu uku ne muka ce littafin yana dauke da shi wannan dai za a yi magana a tauba lil haris bin asad al muhasabi sannan kuma hakamu tauba lil imamin nablusi sannan kuma wasu daga cikin rawa na kisa sittairin wanda su ne yanzu muna ta tafiya da cikin wannan kashin ba mu kai ga waɗannan ba yau za mu yi magana akan fadlul mubadarati lit tauba wato falalan yin saurin tuba an ce mubadara shine gaugawa nan take mutum ya gano ya yi ba daidai ba ko kuma ya yi hukunci da yanda aka yi na cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu bayani a cikin hadisul qudsi ya ibadi innakum tukhtihuna bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum lalle ya ku bayina innakum tukhtihuna lalle kuna yin kurakurai bin laili wannan ha dare da rana ba sai kaga kenan ba ma sai ka nemo ba kuma sannan in ka kalli magana ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul bashariya shine wanda yake ya kai matsayin maqamul ubudiyya kenan matsayin da duk bawa zai kai na kololuwa na karshe wanda zai kai kusa da Allah to manzon Allah ya kai wurin amma fa shine yake adda yana cewa Allahumma ighfirli wato Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni to ai kaga daga nan ba zai ci kuma bai laifi ba ma nabi da kanshi yana wannan yana tuba sannan sai na abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi duk cikin wannan al'umma da an cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ba ta biyu shine sai na abubakar to kuma shine ya zo ya tambayi manzon Allah ya ce ga ya man abin da zan rika yi ina yin istighfari in na gama sallah ya ce ka ce Allahumma firli wato menene ma ku tuna min ma Allahumma firli da allahu yawwa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك أنت الغفور ونقول حتى ذاك لا ko إلا أنت فسيدنا أبو shi ne. na biyu a cikin wannan al'umma sannan wani wurin ya ƙara ce man gaya ma abun da zan rika faɗi tasbihi na ya in ka tashi da safe ka ce Allahumma fatira samawati wal ard alim al ghaibi was shahada rabb kulli shay'in wa malikahu sannan menene ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytan wa sharakihi ko ka ce wa shirkihi ko wa sharakihi ruwaya biyu ne in ka ce wa shirkihi daga shirkansa wa sharakihi daga tarkonsa kana gudun sharrin shaidan da shirkan shi kada ya saka ko kuma wa sharakihi tarkon shaidan ne sai ya ce idan ka faɗi wannan da safe an gafarta ma zunubanka gaba daya idan ka faɗi da yamma an gafarta ma zunubanka gaba daya in ka faɗi lokacin da zaka kwanta an gafarta ma zunubanka gaba daya idan ka ga sau uku zaka faɗi ka faɗi da safe ka faɗi da yamma da safe bayan sallah asuba da yamma bayan sallar la'asar da daddare wadda za ku kwanta ya fito ba shi nan wannan yana nuna mana kawai mu nemi hanyar da za mu tuba kawai zuwa ga Allah ta fara ko ta'ala domin in waɗannan jigajigai na al'umma ko ko shugaban duniya gaba ɗaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin waɗannan za a ce yayi dan ya karantar da mu kuma sannan yayi a matsayinsa na bawa ne shi ma ya yadda shi abdullahi ne rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam ya fito ko sau da haka wannan shine abin da zamu kalla falalan yin gaugawa wajen tuba rashin tuba musiba ne tuba magani ne maganin ne maganin zunubi zunubi yana da magani idan an yi zunubi komin girman shi yana da magani maganinsa a tauba shine tuba ya fito to ga sunan yanzu za mu tafi a gurguje ga hadisai nan da za a jero a wannan babi malamai sun yi ta magana wani wurin suka ce an nadamu tauba kawai nadama ma kawai kai nadama kan me yasa ne kaza na cuci kaina ba ban yi ba nadama tuba ce sannan wani wurin aka ce attaibu min zambi kamar la zamba lahu wanda ya tuba in yayi zunubi kamar ma bai yi bane saboda aka tuba tana da matukan muhimmanci sannan wani wani aka ce laisa ahadun ahabba ilaihi almadahu min Allah babu wanda ya son a yabe shi kamar Allah tabaraka wa ta'ala to lokacin da kake jinjina kalmomi na tuban nan Allah ya sani cewa ka nuna ba ka da kowa ka yadda kana da rabbu ka koma zuwa wurin shi kana tuba Allah na son wannan laisa ahadun kuma aghayru min Allah aka ce wato saboda haka aka ce ko ba wanda ya fi Allah kishi min ajali zalika harrama al-fawahish saboda haka Allah ya haramta alfasha to lokacin da kace tuba ya alfasha ce ba ka so wanda kai ba daidai ba ma kana nema ya fi ma ya fito ko saboda aka mu kalli waɗannan hadisai ban shiga ciki ba ni wannan nawa ne kawai nake faɗi to yanzu ga na malamin nan hadisai amma azbi ne jabalin radiyallahu anhu qala qala qultu ya rasulallah, awsini mu'az bin jabal kun dai san matsayin mu'az bin jabal shi ne jijjigen da aka ce zai tashi ranar kiyama da tuta ma a hannun shi wasu mutane na biye da shi annabi yana cewa yau nan wajen ya mu'azu ga munan kaga maimakon wasu ana korarsu saboda ba su ko ta ake ku taho ga ma ku zo kawai ya ce kai man wasiya wani abu da zan rike wanda zan rika tunawa ko da bayan baka nan qala alayka bi taqwallahi ya ce ina maka umarni da ka ji tsoron Allah iya gwargwado ka ji tsoron Allah duk iya yadda kake iyawa wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u da haka yi kokari kowa ya ji tsoron Allah kun san dai takwa mun sha faɗin ta ba so ɗaya ba so biyu ba ana maimaitawa at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalili wal amalu bit-tanzili wal rida bil-qalili wal istidad li yawm rahil kullum kana jin tsoron Allah kana aiki da abin da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kana gamsuwa da abin da Allah ya hore ma ba ka hankoro kai ta hajjar na wani ka gode ma Allah matsayin da kake sannan bayan haka nan kuma wal istijdadi li yawmin rahil ya zama kullum kana shiri saboda ranar tafiya wannan tafiyar da take gaban mu ya zama na kullum muna shiri a kanta wannan shine taqwa sannan wadhkurullaha inda kulli hajarin wa shajarin ya ce ka ambaci Allah a lokacin da ka gitta kusa da kowane dutse ko kowace itaciya wannan hadisin idan ka koma can ce imamul munzari ka ci bakin asargib wa tarhib sharɗin su da aka yi masa wanda imamu tsawarani ya ruwaito kamar yadda ga kuna gani a ƙasa da isnadin hasanin illa anna ba lam koma kuma azan sai dai wannan wajen abun nan ne to cewa suka yi wannan da aka ce wajen kowane dutse kowane itace su ai duk inda ka bi za ka ga dutse ko za ga itace ko babba ko karami duk ta inda ka gita wannan sai suka ce kawai abin da Allah yake manzon Allah yake nufi ka rika ambaton Allah kowane hali kawai duk kowane hali domin da inda ya haddasar da ka ga itace za ka ce subhanallah ko inda ga itace za ka ce alhamdulillah to ake nan kawai su za ka yi ta yi ka ce nan ana nuna ka yawaita ambaton Allah duk so lokacin da ga wannan ko kuma ka ga wani abu da ya tuna ma da halitta Allah to ka ambaci Allah wannan wani وما علمت من سوء وما عملت من سوء فأحدث له توبة sannan duk wani abu da kai mara kyau to ka kirkiro tuba nan take da kayi wani abu ba daidai ba ka gano kayi kuskure nan take yi kokari ka fitar da tuba wannan wurin saboda haka da sirri wal alaniya bil alaniya sannan bayan haka nan suka ce ma'anan asirri sirri. lokacin da kai wani abu ba daidai ba Allah ya rufa ma asiri to kai ma ka tuba a asirce a wannan lokacin da kai abun nan kada kowa ya sani yadda mutane ba su sani ba to a wannan lokacin shi ma tuba tsakanin ka da Allah kada mutane su sani idan kuma kai wani laifi alaniya a ɓoye a bayyane a gaban mutane to kuma ka bayyanar da tubanka kuma gaban mutanen su san ka tuba kamar jiya da na ce malam sani ka san na sani ya ce ka san na bari <laughs> ma nan ta da <laughs> ko shi in ka kalli asalin kalman ai ai alfashar ce ta guda daga yadda hausa su kai karin magana tunda an ce wanzami ne ya gano wani yana mai magana da mata ko ko yana zuwa wajen matar shi ya shuru ya kyale shi to kuma shi ke mai aski saboda haka ranar nan da ya zo mai aski ya sa aska a hancin nan sai ce ka san sani shi kuma yace ka san na bari to in ko ka gaba ka sai farki hancin nan kawai tun da wuka a cikin hanci yace to ka san fa na sani shi kuma ce to ka san kuma na bari ha kaga daga nan ne kenan tuwa tuwa ko eh to saboda haka abinda ka san kana yi alaniya wanda har ka kai ga ka bayyana shi an san aibin ka kai to yanzu kuma sai ka fito alaniya kuma ka nuna ma mutane abin nan farka yadda shi yanzu ka bari watakila wani ya ce to kuma me ya kawo haka haka yake domin ka duba imamu abul wannan abul hasan al-ash'ari yayin da ya shahara a matsayin shi mutazili asha'ir ne shi dan mutazila abun nan ne na asha'ir dan asha'ira ne lokacin da ya tuba ya bar wannan tashin farko abin da ya yi sai ya je masallacin garin babban masallaci ya hau kan mimbar ya ce ya jama'a ya ce na san kun sani wanda suka san shi suka ce sun san shi wanda ba san shi ba kuma suka yi shiru ya ce to ina so ne in bayyana maku tubata da wanda ya sani da wanda bai sani ba don ku sani to wanda bai sani ba kuma ya sani ni ne wanda ya shahara wanda ake ce ma abul hasan al-ashari wanda shi ne shugaban a ashayira wannan ba kamar shi a wannan lokacin saboda aka sai ya tuba alkabbar da yake sanye da ita bisa rigar shi ya tukuikuye ta ya ce kun ga wannan rigan kun ga wannan alkabban yadda na tuɓe ta haka na fita daga cikin wannan kungiya ta ashayira shugabancin nan yau na fita daga ciki ba ruwa na da suna dawo akan abin da ahli sunna suke wal jama'a ya tukuikuye rigan na ya ce yadda kuka ga haka ya jefar da rigan ya ce haka na jefar da wancan rayar ya kaga wanda ya gani ba zai ji wannan abun babba banda wannan sai ya koma kuma ya ce waɗanda kuma ba su gani ba ba su ga yadda zai jefar da rigar ba ai mu ba mu gani ba ko sai ce bari ya rubuta littafi shine al-ibana sai rubuta littafi akan ya yadda wannan tunanin na shiga sabon tunanin ya rubuta al'ibana ibana wanda aka zo littafin aka karbe shi har mayan sai da aka masa sharhi aka wasu to da shi mujalladi biyu manya-manya sharhul ibana to wannan ke nuna ya bar wancan tunanin kwata-kwata kuma jijjige ne daga cikin jigadigai domin da aka zo cikin hadil arwa kamar yadda Allah ya mana tsawon ne zamu karanta ku gani da ya zo wajen bayanin aljanna ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah ta'ala cewa ya ba wanda ya sifanta aljanna da sifofi irin wanda yake in ka shiga wurin sai ka ma rude saboda tunani abun nan kamar imam abul hasan al-ashari saboda haka yanzu sai mun dauko maganar shi ya dauko maganar ya zube a cikin hadil arwa za ku togo za mu gani insha Allah ko kuma bisahu da sa'ada yayi bayani akan wadannan shi aljanna so da aka shi abun nan ne to kun ga nan ba yayi alaniya wal bil alaniya ba yayi abu a bayyane har ya zama shine shugaba to kuma yanzu ya fito a fili ya bayyana wa mutane matsayinsu ya yadda wannan tunanin saboda haka wannan shine abin da ake nufi in kuma mutum yana son ƙarin bayani ka je ka duba in ma ka sa hadisin nan yanzu kawai ka ɗaukai ka je ka shi a cikin abun nan saboda ya shahara kuma ana magana kai shi kana sa shi a google ga ya fito kuma zai fita masa da littafin sharhi sai ka gani. sai dai ka kwana aiki yau kawai kana so yau ka kwana research ina nan zai tsara ma da zuba ma hadisin gaba daya ya ce ma sharhin malamai a kai maganganun da malamai suka yi saboda haka wannan shine dan dai abin da ake magana nan ba zai tuba kada mu tsawaita da yawa wa ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala an-nadimu yantazuru min Allah rahma. yace wanda yake mai mai nadama to ba abin da yake jira daga wurin Allah sai rahama kawai domin shi ya riga ya yi nadama wal mu'jabu yantazuru al mat shi ko mai jiji da kanshi yana jin shi wane ne yana ta zunubi bai tuba ba ba abin da yake jira sai azaba wa alamu ibadallah ku sani ya ku bayan Allah anna kullu amilin sayaqdimu ala amalihi kowa akwai ranar da zai zo ga aikinsa kowa aikin da ya aikata zai zo ranar da zai anshi abinsa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun kowa zai ga sakamakon aikinsa wannan wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka tabaraka wa ta'ala baya zalunta komi baya zalunta kowa baya zalunta kowa kowa zai ga sakamakon aikinsa wala ya min ad-dunya hatta yara husna amalihi wa su'a amalihi ka Allah ka tsare mu kuma ba wanda zai fita daga duniya a inshiransa lokacin da mala'ikun nan za su sauka ba wanda zai fita daga duniya har sai ya ga kyawawan ayyukan sai a ga na ayyukansa shi da abin da muka taba sananta a cikin wannan littafin ala ayyi halin mu kafin mutum ya mutu sai ya san matsayinsa zai dace ne ya sani bai dace ba ya sani kuma ba yadda za a dawo balle a gyara inna malamalu bi khawatimiha kun gani ko ayyuka kawai da abin mutum ya cika ne na ƙarshe in mutum ya cika da alkhairi alkhairi in ya cika da sharri ran nan an shiga uku Allah ka tsare mu shi yasa ake cewa al'amal innamal a'mal wa innamal a'mal bil khawati ayyuka nan shi ake so zaka ce idza arada Allah bi 'abdihi khairan ko bi 'abdan khairan afsalahu aw ista'malahu idan Allah ya so bawansa da alkhairi ista'malahu ko kuma ista'salahu aka ce ma'anan wannan kalmomin su ne gab da zai mutu lokacin shekarun shi saura ƙarƙir su ƙare sai Allah ya buɗo mai hanya alkhairi ya buɗo mai wani hanya na tuba hanya na nadama sai ya hau bisa ya fara tafiya yan kwanaki kaɗan sai Allah ya karbe shi wannan husnul khatima kenan muna roƙon Allah ka azurta mu da husnul khatima imannika wa karamika wa fadlika innaka waliyyu zalika wal qadir alayk dan mu ya samu husnul khatima magana ta ƙare shi kenan an samu kyakkyawan ƙarshe Allah ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya wallailu wan hau. sannan kuma ku ji ya jama'a dare da rana mawqiyata ne kamar abin hawa ne su mun sha maganar nan ko jiya yi wannan magana naka dare da rana kamar wani abin hawa ne a taka a yi tafiya wa asinu sayra alaihima ila ilal a'shira. to ku kyautata tafiya kan su zuwa lahira kowa ya samu cikin dare ko cikin yini ya zama da yana amfana da abin da zai taimake shi a lahira wa hadaru taswif sannan kuma ku kiyayi cewa zan yi dai nan gaba sannu sannu zan yi da sannu ka tuno da alkhairi maimakon ka yi yanzu sai ka ce bari a bari sai gobe ko a bari sai jibi in ba sa a ba jibin ba saka bace ko kuma wanda za ka yi alkhairin shi kuma ka nemi babu ko ko lokacin da ka ga mutuwa ka rika cewa a ba wane kaza a ba wane kaza a lokacin kuma bai da bukata ya riga ya wadatu shi ma kai kuma yau gashi za ka bar gidan nan ko ka ko ka da aka duk lokacin da ranka kai zo ma da alkhairi cewa ka yi to aikata yana daga cikin alaman halaka dogon guri da taswif taswif shine saufa af'al shine taswif din shine saufa ka rika cewa saufa af'al gobe zan yi ko ko sai nan jibi zan yi ko sai gata zan yi kuma na sha gaya muku shaidan da wannan in dai kuɗi gare ka kana cewa za ka yi kaza ina tabbatar ma ba za ka yi ba domin shi dan sai ya ta ƙara turo ma wasu hidimomi ya turo ma wasu matsaloli kai ta ganin bari dai kawai akwai wasu kuɗin in sun zo kai shi kenan sai ka ji ka ya nasu in ka tuno ka yi hankalin ka ya tashi in ka tuno kada ka yi sai ka ji ka nasu to shi kenan sai ya hana kai kuma ba a san yaushe za ka kai ba ko riga ce kai niyan ba wani ta ka kaga ka ga wani yana da bukata in kai isa gida cire ta ka bashi wallahi ba sa aka yi ba sai sati daya wurin ka sai ka ga duk tafi rigunan ka kyau ita ce bari ka dan tsara alhaji ba ka ce haka ne ko ka gani ka gani alhamdulillah da abu wallahi ma haka abun yake iri ga wani lokaci za ka ce bari dai ka wanke kaga in ka wanke in ba ya sa'a ba ka zo ganta cikin jerin wanki sai ga littafi su kyau sai ka ce bari dan ƙara dai so daya bari dai dan ƙara so daya in ba ya sa'a ba sai kullum ka ga tafi kowace riga ai ka ga kai ai wannan ita ce tafi ta ma fi ma kyau to balle ka ga ma mata kana ta za ka bada su ce tsaf ai duk kayan ka ba wanda ta fi ma kyau irin wannan ni ita take burge ni to ina ruwan ki da in ta ga ko gaggu ka zo kana ta ɗiba kana ta ɗiba ka nan naɗo za ka sa a leda ta ce ina za ka kai su ina za ka kai su ah wata ta ce ma wai an kwashe mata kayan gida in ba ita ɗaya ba ce ta ce wai ya za a kwashe kayan gidanta a kai wani gida naki ne da rigima to shi kai kana zuwa ka buɗe akwatinta ne ka ga nata ina ruwanka da nata to amma ita naka nata ne wai kayan da ta ka sa a leda ka tuttusa a leda ka tuttusa a leda ta idan za ka yi a zan yi abu da su ta ce a wa za a ba in dai ma ba da za ka yi ma ina da wanda zan ba ta ji fa to ba da naki mana haka ba ake wannan rigimin a shiga hurumin shiga hurumin wani ne ba ba daidai ba ne haka kowa ya san inda matsayinsa yake ba hakkinta ba ne a nan wani hakkinka ne kayanka ne ba nata ta taba ba amma ta ce sai ta ji inda za ka bada kai kuma kana so kai aiki sirriya to wani ma an gaga mata wani ya gaya mana wannan wani ya ce wai matan wai kawai ta ce wai ba ta gari rigar wai ina ma rigar wacce ta yi wata ma in ta ji za a bada ta ɓoye su kuma me yasa za a bada su wai sun fi ma kyau ce wallahi duk kayan da sun fi ma kyau ce to ai tun da Allah ya za sun fi man kyau ashe su ya kamata in bada kenan mafificin abu ai shi ya kamata in bada ta ce da mina to tafi can gidan ka ɗiba banda nan gidan kuma kayan ka ne ka tafi can gidan ka ɗiba ki ne a ka ji rigima haka ake shiga hurumi wai wani wai har ya zo wai ya je aske gemu kwalkwal ya bar fuskar shi wani an tambaye shi wai sai ya ce wai matar shi ba ta so matar shi ba ta so a jikin keke a kai sai sai sai ki je ki kware molo a to kowa la ta li makhluqin fi fi al-khaliq akasi ba a biyayya ga wani abin halitta wajen sawa a ce kai wata ake ke da eh ina jin ka eh kai ka eh to inda da dubu hamsin din kuma sai aya to ba haka ya ba ka ce mata ba ba daidai bane nuna mata addini ne yasa ka haka nan ba kuɗi bane a'a ai ba ka sani ba daidai kai ba ai ita in ta ce da ita ce ma ta ce za ka baka kuɗi abinda ya kamata ka ce mata wannan gemun ko nawa za a ban in dai saboda kuɗi ne ba zan aske shi ba saboda wannan gemun biyayya nake manzon Allah ba a bani ko kuɗi saboda in saki biyayya ga manzon Allah ka ka maida ta addini amma ita yanzu a wasa ta ɗauki magana yanzu da kai mata aka kuma kana nan wata nan za ta gwada ita ma sai ma wasan ta samun kuɗi ko na ajiya ne sai ta ce to ga dubu hamsin a gemun yadda ka ce kaga wasa ci dauke kenan kamar ka nuna mata kai ba wasa bane yanzu duk abin da ya shafi shi'ar na musulunci na shari'a na manzon Allah to ba a wasa da shi in mutum ya ma wasa da shi sai ka karantar da shi ka ce mai ba haka bane wannan matsayinsa ba haka bane wani ba za ka ga ya kasa wannan ka iya tsiya idan kafa ba sai ya ce maka yana da yadi to kuma sai ka fashe da dariya ya ce ma wai yana da sauran kyallan ka zo ka tsara tun da yadin ne bai ishe ka ba shi ka kai da gagge to yana da sauran yadin baka ka kada sa ya ga ƙasa to kai ka mace da dariya sai ka nuna mai ba rashin yadi ba ne yasa biyayya ce ga manzon Allah ta sa kaga ka tafi ka tafi duk abin da ya shafi Allah ko shafi manzon Allah ba a wasa da shi an gama wasa to in ta ce ma haka nan ko aka ce ma haka nan sai ka ce a'a ai wannan ko nawa za a bani to ba zan ba shi ba saboda wannan da larura ce ta samu in kika gana aske shi to wata larura ce da ba yadda zan yi kuma Allah ya san larura ce ko mutane ba su zani ba Allah ya san larura ta sana su to amma in ba wannan larura annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya taso da gemun nan ya fito mai bai taba aske shi ba har yaba duniya saboda bai zan tsacin aski kaga daga nan an karantar da ita sai ta san matsayin abun ba wasa bane kuwa to kuma ma fa nan na gaya maku matan madina aka taba cewa suka ce aka ce menene ya fi kamala a wurin namiji a wurin ku suka ce mu gan shi da gemu suka ce rashin kamala ne ga namiji ba shi da gemu in dai yana suka ce ha akwai wani ma wanda gemun bai fito mai ba ko ta ina ya cika suka ce amma gemu ne suka tuna bai da shi su to sai amma akwai larura ta sa ba da za ka kabar shi saboda wata kuma maslahan har wata maslahan kuma sai a kaddamar da ita akan wata amma haka nan kawai lami lafiya lauma ta ka tafi kawai ka aske wai dan saboda ita ba ka so to jikinki ne ko ba ta son gemun ki ban ba gemun ki tafi ki wani wuri ki a wani wanda bai da shi ba shi kenan ba a dole ne wani ya taba zuwa da gemun shi kawai tun daga neman aure sai matar kala biyu ne wata ita da ta nuna yadda ya ake gemun daga na aka bata ta ce ashe kenan nan ta bumarce ma wani abin da ma bai kamata ba yi zai tun da ya ake gemun saboda maganarsa. wata kuma ita ta ce mai ya ake gemun ya kuma ya ake ina gemun kai ce wadda zai aura ba ta so kuma wata sunna ta fi wata sunna shi ya ɗauki sunna aure akan sunna gemu saboda abin ra'ayinsa ne shi a wannan matsala ce ba a wasa da addini فإن الموت mauta ku ji wahzaru taswif ku kiyaye cewa za ku yi abu in ينزو فإن ko gobe بغتة kawai yanzu متوى ya زوم ya'ti baghtatan domin mutuwa tana zoma mutum ne a yayin da akwai wanda zai iya zuwa ya zo mutuwa sai a sa mai rashin lafiya kaga zai jima a jikinsa akwai alamomi akwai wanda lafiyar shi lau yanzu yanzu za a rabu da shi da sasa a ta kai shi makabarta ولا يكترن أحدكم بحلم الله عز بحلم الله عز وجل kada ɗayanku ya kuskure ya rudu da haƙurin Allah tabaraka kaga kana ta yin abu ana kyale ka kana ta yin abu ana kyale ka ka ji shuru to kada ka rudu ka ɗauka cewa ba za a yi komi ba fa innal jannata wan nar aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi domin aljanna ko wuta ta fi kusa da ɗayan ku fiye da hancin takalminsa shine shirat na alihi hancin takalmi wannan da kake sa kafa in ka sa silifas hancin nan da kasa to aljanna na kusa da mutum ko wuta na kusa da mutum fiye da hancin takalminsa idan kaga da kayi aiki wanda Allah ya karba nan da nan sai aljanna in ko ka saba yanzu yanzu na mutum zai zafta wuta Allah ta tsare mu ya fi ko to zaka mu daina rudu kawai in abu ya zo ma are kawai na alkhairi kuma Allah bai taimake ka ba to shikenan abu na uku ana bi hurairah radiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce man kana li akhihi mazlama min irdin aw malin falyatahallalhu qabla an yu'khadha minhu yawma la dinar wala dirham in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فجعل عليه أعذن الله أجارنا wannan Allah ya ce duk wanda ya san yana da wani abu na zalunci da ya zalunci dan uwansa na mutuncinsa ya taba ya ci mutuncinsa aw malin ko dukiyarsa ya dauka falyata al-yawm to ya nemi ya yafe masa tun a yau yau yau din nan ka nemi ya yafe ma yanzu wannan inda mutum ya san shi zai zalunci wani da sa irin wannan kinnafin naki a ci mutuncin mutane a ci mutuncin 'ya'ya mata a ci mutuncin ma mutum a ce sai an kawo kuɗin da shi da kanshi da iyalan shi ba taba ganin kuɗin nan ba ce sai an kawo akwai rashin mutuncin da yafi wannan da zaluncin da fi wannan mutum a kama shi yana cikin gida a kai shi cikin daji ta kwana ba kaya ba komi kaya sun yayyage in ana ruwan sama ruwan sama ya masa duka a wulakanta shi kuma ɗan uwansa dan adam bane jinsi bane bildatihi haba mala Allah ka shirya da mutanen nan su ne wannan banna min irdin ay min namalin falyatahallalhu al-yawm ya nemi ya halata masa yau min qabli an yuqadha minhu tun kafin ranan da za a karbi wannan hakkin daga wurin sa ko yana so ko bai so ya biya yanzu ko ya ya nemi a yafe masa yanzu tun ba kai ranan da za a karba daga wurin sa ba ranan da kuma yau la dinar wala dirham ranan da babu dinari babu azurfa babu wannan babu wannan fa in kana lahu amalun salihun ukhida minhu idan yana da aikin kirkiran nan sai azabtara daga wurin kawai gurgurda yanda ya zalunci mutane bi qadri mazlamati gurgurda yanda ya tutu mutane wa in lam yakul lahu amalun salihun in ko bai da aiki mai kyau ukhida min sayyi'ati sahibihi fa jila dare sai a dauko kyawawan ayyukan wanda abun nan ba ko abun ayyukan wanda ya cuta sai a lafta masa kawai sai a koma ce to tunda ba lada da zaɓi ba a bashi yanzu bari a ɗebo zunubin shi da yi a dinga lafta ba sai an gama an gama an an zo ba ya shi nan daga nan sun matsuri fi na sannan a ɗauki mutum a wurga shi wuta bai da komi to wanda ya shiga wuta ba sauran aiki ba komi shekara nawa za a iya fita kenan ba komi ba na aiki an kwashi Allah ta tsare mu don haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala duba abin da ya shafi hakkin Allah ne mu tuba abin da ya shafi hakkin adamiyun ne na dan adam ne namiji ne ko mace na mutuncinsa ko na wani abu mu nemi a yafe mana mun ma ba daidai ba mun ma zalunci ko mun zalunci wani kuma wannan zaluncin ko a ina ne ka yi shi kakka ce akwai wani wuri inda babu abun nan ba nan ne wurin yafiya ranar da aka je lahira mutum ya san yana da kaya wurin wani yana da hakki wurin wani ba yadda za a iya yafa wannan hakkin saboda ranar kowa neman abin da zai tsire ke to ya za a iya baka neman ƙari ma yake da zai samu ko shine zai ɗauki wani abu ya ban ma لما نهض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزان الله ياتي بادروا بالأعمال سبعا yace ku riga ku yi gaugawan ayyuka wato guda bakwai kafin wasu bakwai su fado muku ku zo ku yi abin nan ba ku riga waɗannan ayyukan ku yi ƙoƙari ku tsere kan waɗannan abubuwan ku riga abin nan bakwai da za gaya muku abin da nake nufi ku yi ƙoƙari ku yi ayyuka ku riga waɗannan matsalolin bakwai kada su zo maku su tarar ba ku aiki ba kafin waɗannan bakwai ku yi ƙoƙari ku yi aiki shine bajiru ku yi gaugawa ku riga waɗannan ayyukan ku riga da ayyuka ku aikata ayyuka ku riga waɗannan bakwai. ya fito ko haltantar ziruna babu fa abin da kuke jira da zai zo nan gaba illa faƙran munsiya sai talauci wanda zai mantar da ku ya mantar da ku Allah ko ya mantar da ku ma duk halin da kuke ciki to kafin ya zo ya abin da ya cancanta ko dai ka zo ka shiga cikin wani talauci da kana da kuɗi yanzu su kare ba kai komi ba yanzu kuma ka koma ka ruɗe ba ka ma da za ka saka kaga akan ne za ka yi aiki ko lokacin kafin wannan ɗaya kenan au ginan motsa ko kuma ka yin aiki wadata ta zo wadata da za ta halakar da kai kuma a talaucin ba kai ba ka ce sai ka samu kuɗi ka samu kuɗin kuma sun haukata ka ko ka samu mulki ya haukata ka ya fito aw maradan mufsidan ko ko ka samu wani ciwo da zai zo ya rugurugu da kai ya hana ka aiki akwai wanda za a zo ya samu wani rashin lafiya kawai sai daina magana to lokacin da ka kaki yin azkar kaki karatun alkur'ani yanzu harshen ka daina magana to da me za ka yi kamar da ka yi ta yi fa kafin lokacin na dama ka saba ko da yaushe an batan Allah kake ta yi ba kullum kana ambaton Allah kullum kana ambaton Allah kullum kana karatun Qur'ani sai yau ka samu rashin lafiya ka kasa magana ba ka yi ba da to ba ka yi ba yau sai ga ciwo ya zo ya hana ka ya bata gabobin ko ko idan ka ne ba abin da kake kallo sai sikirin din TV sai sikirin din kwamfuta gaba ɗaya idan ka bai kallon shafin Qur'ani sai ka makanci to ya za ka yi kuma ka san dai kowa ya sani nan mun karanta wannan idon nan da aka baka har aka koma ya daina gani wallahi ka je lahira sai ka yi accounting abin da kai ta yi da shi ya daina ganin saboda sai ka yi lissafi ka ce ga abin da kai ta yi ga abin da kai ta yi da idanun nan har ka fara sa gilashi da kan nan tangaram za ka ga kana ganin abu ko baka sa yanzu ko in ka zo ba gilashin nan na taba gani daya maka wani da ya zo makaranta wata rana kawai aka bude littattafai aka fara karatu sai bai bude ba na ce baka bude littafi ba har yanzu ya ce na baro idan gida na baro idan gida yau shine na aika dauko min kaga na gane ai amma ba ga ido ba yana gani yana yi magana kulu-kulu to shine idan gilashi bai dauko ba sai na ce mai ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yi shuru yace malam Usman na ce mai ka ai na tuno wani abu ne ya na ce mai yanzu ka ga da baka zo da littafin nan ba da baka zo da idan nan ba baka gani littafin nan ni ko gashi ban zo da shi ba ni kuma ina gani yanzu tangaram ba sai na sa gilas ba sannan ban fara sa gilas ba sai na ce mai amma fa yanzu ka ga ranar lahira duka fa sai an tambaye mu yanzu ni ma fa wata ranar gilashin nan zan fara sa na ga mai na ce kai kuma da ba ka sa gilashin nan kai ma yanzu kuma ka sa kana sa gilas yau da baka zo da gilas ba gashi ba ka ga littafin nan gashi ni na gani tangaran wata rana fa la nus alunna an hadhihi ni'ma sai an tambaye mu akan wannan ni'ma sai kawai fashe da kuka ya ta kuka shi wallahi haka ne sai an tambaye mu wata rana me muka yi da wannan ni'imar nan ta ido har muka daina gani kowa ne yana tuna lokacin da yake da ƙuruciya wanda ba su fara sa gilas ba ma yanzu suna nan suna ma mamaki su ka dina maganin gilas ɗin saboda suna gani tangara wata rana a kwana a tashi malin ka buɗe littafi ba gilashin ne ba ka wara kai komi ba kana ana fara ma gilas ɗin nan kana fara gani da shi ana daɗewa sai an ƙara ana daɗewa sai an ƙara ana daɗewa sai an ƙara har a kai ma kuma yanzu da yaro karamin shi kuma zai ma ɗau gilas din kai sa a da shi kuma ba zai ma gani ba kwata-kwata da ya duba littafi bai ganin komi saboda shi idan lafiya lau yake sai ma ya fara jin ciyan kai kuma gana ba? yanzu nan nan waɗanda ba sa sha gilas din nan da ka an shi nawa ka taka ma idan nan naka ƙarshen ka ba za ka ji komi ba in kuma ka daɗe sai ka ji ta fara ciwo kawai lokaci bai yi ba amma radda ka fara sa shi kuma ma sai ka saba domin in ka sa shi katin farko an gwadan an yi komi an gwada an baka tasa malam sai ka ji kaman ka wani dutse ka ɗora abu ka kan jijjim jijjim jijjim haka za ka ji kana yi shi kana kallon abu kana jin jijjim jijjim ka je ka ce likita kai na ji nike na kaman zai ɗaya ce haka za ka yi haƙuri sai ka saba kuma saboda ido zan ka mai bakon abu to sai ya saba wallahi mai tunani kafin wannan rana kuma wannan duk ma fa in aka je lahira duka gaɓoɓin nan haka suke Kunnuwan ka, mai kai da su mai kai ta ji Idan ka, mai kai ta ji mai kai ta gani mai kai ta hancin ka har hanci mai ka shako kada ka je ka faɗi wani wuri na tambaye ka me yasa a nan makaranta cikin madarajar saliki ya maganan gaɓoɓin nan ya fara da kai ƙwaƙwalwa, kunnuwa ka ji kiran sallah ne sai da ya faɗi abin da duk za a yi da su ku je ku duba madarajar salikin ɗin nan ko ba ku iya zuwa karatun ku ɗau littafin ku karanta da kanku gaɓoɓin nan sai da ya bi su ɗayan bayan ɗaya hannuwanka kafafunka hanci ya ce magabata ko turaren mai zunubi ba sa shara idan ka san mutum yana cin haram yana kudda da haram to in ya sa turaren shi ma kafa yadda ku zauna wurin ko kuma ka samu hanci ka daɗa hanci ka sai ka wurin shaƙen turaren sa matsala ne to kallo sai an gaya ma da me za ka kalla me za ka kalla menene ba za ka kalla ba sai da ya kawo hanci menene za ka shaƙa menene ba za ka yi ba harshe me za ka faɗi da shi me ba za ka faɗi da shi ba hannu me za ka taɓa da shi me ba za ka taɓa ba kafafunka ina ne za ka tako ina ne ba za ka tako ba duk waɗannan sai mun tsare su waɗannan gaɓoɓi ba kalle yace in manuni saban admanu lakumul janna ku tsare man abu bakwai ni kuma in lamunce muku aljanna dole sai an haɗa duka da su to na ka za ka tambaye mu to kaga yanzu za ka tambaye ka me yasa menene kai ta yi da ka har ka abin nan ba gashi nan au haraman ko kuma kana jiran tsufa mufannadan tsufan da mufannidan wanda zai sakwarkwata mutum tsufa in ya sakwarkwata mutum malawun nan ba a ci a komi au mautan mujhizan ko kuma mutuwa wadda take zaman dako tana shirye yanzu yanzu nan ka mutu yanzu yanzu na ɗauke ka sai makabarta ka manta da inda kake kwana ka manta da gadonka ka manta da mayafinka yau za ka je ka kwana cikin rami ko za ki kwana cikin rami ba shimfiɗa ba matashin kai ba fitila ga duhu ga zafi auna kawai da zafin nan yanzu nan da za mu kashe bankokin nan a nan kadai mutum ya ji wannan zafin ya isa ya damu mutum to balle a je cikin ɗaki balle mutum shiga ɗakin biredi a kulle shi a ɗakin biredin nan bayan an cire itacen a sa kanan ciki kai awa biyu to kabari fa ba iska ko ta ina sai an toshe ko ta ina sai an toshe duk wani rani sai an toshe shi mutane su ba su gani a dauko katako a sa a dauko ba sa <coughs> a yaɗe a daibo ƙasa jikakka a yaɗe a yaɗe ko ina a yaɗe sana ɗauko busa sa a tura a za ciki to mutum ya yi wannan kafin wannan awi dajjal ko kuma dajjal ya tadda kun tsawon rai fa sharru gha'ibin yuntazar wannan shine mafi sharrin wanda bai nan wanda ake jira sai sa aka ce mutum ya zo sallah ko wata sallah karanci sau biyar mutum ya nemi tsari daga wannan dajjal Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ista'izu billahi min arba ku nemi Allah ya tsare ku daga waɗannan abubuwa guda hudu musiba ce muntahal musiba to dajjal yana ciki to ku samu ku riga wannan abun kafin wancan zo awai sa'a ko kuma tashin alkiyama ya zo maku lokacin da ba kwa tsammani sa'atu adaha wa amar tashin kiyama shi yafi dimautawa kuma shi yafi daci idan tashin alkiyama ya zo lokacin mutum zai ga abin da bai taba tunani ba faqaran munsiyan shine nan da yace faqaran sharhi zai masu faqaran munsiyan ay yashghalukum an ta'a talauci wanda zai mantar da mutum shine wanda talauci mutum ya ta neman abin da zai ci ma har ya hana shi bauta Allah kwata kwata wannan munsiyar sannan bayan haka nan sai haraman mufannidan haraman shi kuma ay alaikum alfanad wanda zai jawo maku menene fanad shi tsufa wanda zai jawo maku fanad abinda ake nufi da fanad wa huwa al shi shine mutum yayi wannan abin rashin lafiyar tsufa da turanci sukan ce mai sinayil to wannan sinayil din wanda za a ce ciwon tsufa wanda mutum ya kai kawai zai ɗima wuce ya dinga yin shirme bai gani ba wa fasadil aqli kwakwalwar shi ta burkuce ta rasa yadda za a yi na taba kawo muku misali wasu misalai ga nan zan ƙara maimaita su na ce baku akwai wata mata da ta tsufa saboda ta shiga wannan harak din haukan tsufa malam tsohuwan nan ta tsufa har ta daina jin ɗanɗano ran nan kawai ɗanta ya samo kuɗi sai ya ce ma iyalin shi yana so su je su gaida mama kwana biyu ba gaishe ta ba amma ba aje mata hannu biyu ba ka ya ka kaji malam ya ce a yi su a dafa sosai yadda ku saboda tsohuwa ce ba ta da haƙori ta ji daɗin sha aka je aka ɗauko har cikin matan shi wanda ta ta samo kula mai kyau irin sababbin kulan na aka zuba a ciki mana aka ɗauka aka ba yara suka ɗauka aka tafi aka je gaida mama aka je gaida ta tana ta murna cewa 'ya'yanta sun zo da ɗanta ya zo to me kuka kawo ma maman naku aka ce gashi nan mama fefesu ne mai gida ya ce a yau mafi yau saboda kwanan ta ce shi ta ah, aiko ta gode Allah ya maku albarka Allah ya maku albarka ta sa aka ce mama a zubo mata da ɗanɗana aka zubo ta ɗanɗana da ta ɗebi tattu sunan ta sa baki ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji yanzu har wulakancin ya kai ku dafa tsumma ku kawo man ku ce farfesu tsumma tsum ya ce mama ba tsumma bane ta ce tsumma ne wada yanzu tsumma za ku dafa ku kawo man ku ce farfesu na zama abokin wasan ku aka ce mama wallahi farfesu ne kaji ne ta ce tsumma ne na zama abin wulakanci sai ta kama kuka sai an wulakanta ta an daho tsumma an kama ta ya ko ga gani tsumma ne na biyu na ce maku wani tsoho fitar da shi ake yi da rana in rana hantsi ya fitar da shi ya jingina jikin bango yana huta maganar sallah da maganar ina ya daina su bai ma gane komi bai ma gane ko ranar da ake ciki sannan yana zaune da kin bango kawai malam sai ya saki fitsari ya saki fitsari ga fitsari na haka yana haka yana kace inna lil ku zo ku zo ku zo ga maciji maciji zai zo ya kamu aka rugo da gudu ba aka tawo da abun bugu mata aka ga ina macijin baba ya ce ga yadda ce baba fitsari ce ai ya ce ai fitsari ne na ga yana haka yana haka yana haka yana haka to kawo na wannan ya ka gani lokacin datan soho kun ga biyu kenan na uku akwai tsohuwa wadda ita kawai da ta tashi nata tsufan abin da take so kawai ta ce ita sai an bata sababbin kuɗi sau da aka yi yamma ta kawai lokaci da ce kuɗi kamar yadda ka san ɗan ƙaramin yaro ta ce kuɗi ta ɗauko kuɗin na ba ta sababbi naira biyar biyar idan ba ba ta kuɗin nan ba malam in ta dinga rusa kuka kamar ɗan ƙaramin yaro tana wayo Allah na ce su bani kuɗi sun ki a bani kuɗi dole sai da aka koma aka nemi naira biyar biyar ɗin nan sababbi aka ajiye a gidan da ta fara ihu sai a zaro a bata kawai ta ansa kawai tana ta jujjuya tana yawwa yawwa Allah ya albarka in an gama ta zubar ba ta sha take bai sai ta zubar da su sa a zo a kwashe a ƙara zuwa a maida ta wurin kafin gobe ma ta yi kuka a bata wata kuma kendir ita kuma yi fashe da kuka ta ce sai an ba ta kendir kendir fa dole sai da aka sau faket na kendir aka aje da ta fashe da kuka sai a zaro guda daya ba ta sai ta za ta fashe da dariya ta ce kendir mai kyan banza kendir mai kyan banza kendir mai kyan banza ta rungume shi kawai ta rike ta jin daɗi in ba ka wata fashe da kuka ta sai ta ba ta kendir ni za ka yi da kendir to yawanci waɗannan tsufan da kake gani ana wannan shirman ba abin da ke haifar da su ban da rashin rigan su da aka yi kafin tsufan ba ba mace Allah ba kafin tsufan ba saba da abin da ne Allah ba in ba aka ba aksari yau waɗanda suke magabata tsufa suke yi sun kai shekarun da 'ya'yansu ma sun tsufa amma kuma suna nan su tangaram kuma suna ambaton Allah a saba da ambaton Allah ko da yaushe sai taimaki mutum akan wannan ya fito ko wannan su ne misalai mun sha faɗin su dama amma shine alaman kharab wa fasadul aqli da mutum zai yi to mutum ya rika roƙon Allah shi yasa annabi yake roƙon Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-haram haram nan shine wannan irin tsukan ai wannan wanda zai zama mufni abin nan ba haraman dan kenan wanda zai jagwalgwala kwakwalwar mutum bai gane kowa bai gane abin nan ranar muna magana yana gaya muku nan da wani aboki na cewa yayi yana ba da misali yake cewa lokaci gaban mahaifin sai zo wajen su ya gaishe shi ya ka abin da zai kama yayi amma ya tashi tafiya sai ya ce to mun gode mun gode sai ya faɗi sunan shi shi kuma ya ce sai kwana da kwanaki shi dai wani bai zo gaishe ni ba bayan kuma shi din ne ya zo gaishe shi sai ya rika cewa bai zo gano ya gane shi ba to nan za ka gani wani ya gani wajen maman shi wani ya gani wajen baban shi sai ka gani wani lokaci ba ya gane ya zo ma kai yau dai a ce ma tsufa ya kai a ce mahaifiya ta kasa gada ɗanta wannan abun ba karamin abu bane shi kan shi ya isa ya kuka domin wata ran ka zo gabanta nan ba ta gane ka ba ba ka jin daɗin shi ya ka kawai ka fashe da kuka ba kamar san da za ka yi kuka ba ka ce wai yau maman ka ce da ta haife ka wance wadda muryar ka da in ka faɗi ko cikin yara take in ka ji muryar ka ko kai kuka sai ta gane ka yau ga ka a gaban ta amma ba ta gane ka wallahi jama'a wannan ba karamin wazi ne. Ya fito ko wannan shi ne abin nan din su nabi yarwa an shaddad bin hausin radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut mai hankali kullum wanda ake cewa mai hankali shine wanda yake tsayawa yana kididdiga aikinsa ya mutan kansa muhasaba kenan yana bincikawa wai shi menene aikin da yayi yanzu a lahira inda yau za ta da shi a lahira ce ga aljanna shiga to me aikin da yayi kuma sannan zunubin shi fa ya kalle su yayi tunanin su ya tuba wal ajizu wanda yake kasashe wanda ba shi da wayo wanda shi ne marar dabara wanda shi ne aka tsere mawa man aka ba nafsu hawa shi ne wanda ran shi kawai ke bin sauransa ba abin da yake yi sai sauransa abin da yi mai daɗi kawai shi ke yi wa tamanna ala alallahi lamani sannan kuma ya dinga burace burace ga Allah yana ce a ah, aljanna ita mai rabo ce kawai aljanna ya ki yin komai ya ce aljanna ta mai rabo ce mai rabon ya tashi na shida wa jabirin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce min sa'adatil mar'i an yatula umruhu wa an yarzuqahu Allahu al-inaba yana daga cikin rabon da bawa zai samu bawa rabo bawa wanda ya samu rabo babba shine wanda Allah ya mai tsawon rai sannan kuma Allah ya azurta shi mai da alamari zuwa ga Allah gashi yayi tsawon rai amma kuma gashi akan bautar Allah ba tsere mai ba to wannan shine abin da yafi kai dogon rai sannan kuma kana biyayya ga Allah kana bauta ga Allah wannan babbar kyauta ce amma matakan mutum ba bauta Allah zai ba to kada ya dogon rai wa na bi sa'id al-khudri ay wa an abi sa'id anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala matal al-mu'min wa matal al-iman ka matal al-faras fi akhiyatihi wato wannan kwatankwacin mumini da kwatankwacin imani kaman doki ne a wurin da ake daure shi wannan doki wajen abin nan dinsa ya dulu sun mayar in aka yi mai kamar doki inda aka yi mai talala aka sa mai igiya tun da ba ana sa mai dogon igiya ba ne sai ya tafi ya je ya ci ciyawa ya tafi ya tafi ya tafi sai kuma ya dawo wurin wannan igiya ya kada tafiya ya tafiya ya je ya dawo wannan shine akhiyya shine inda aka daure shi zai ta zaga hakan nan ya dawo kaga kenan shi ko ina zai tafi zai dawo dai kan inda ake so ya tafi ya dawo inda ake so ba ya da ya falle wa innal mu'mina yasfu thumma yarja mumini yakan yi rafkanuwa sai ya dawo to na ya dawo abin nan ɗinsu sai ya dawo ya gane sai ya kuskure ya yi kuskure ya zame ya dawo daidai an ce mamin min insanin illa wa lahu zallatun babu wani mutum face yana da tuntube yana da inda ya zame to nagari shine wanda zai tuntuɓen ya zame ko ya gane ya yi ba daidai ba kuma ya kokari ya dawo ya dawo kan daidai wa at'imu ta'amakum al-asqiya da haka ku ciyar da abincinku ga masu tsoron Allah idan kana so ka ciyar ko kai alkhairi to ka ba bayin Allah ka taimaki bayin Allah waɗanda kake ganin wannan abin da ka ba su ko wannan abin da kai masu zai taimaka su ma wajen su bi Allah shikenan kai kuma ka samu alkhairi wa aulu ma'rufikum almu'minin wa aulu ma'rufakum almu'minin sannan ku jidinta duk wani abu naku na kyautatawa ga waɗanda suke mu'minai na bayin Allah الأخي يعني شنا كسي أبو الهبل يشد إليه الفرس شنا إجن لاجي سواء ميت على لا دوري يعبتو نتقص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله يأتي من خاف عدلجا ومن عدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة من الله صلى الله عليه وسلم يأتي من خاف duk wanda ya ji tsoro adlaja to sai ya sammako in kana jin tsoron hanya ko kana wani abu abun nan ba kana so kada ka kai gari ko wani abu matsala to yi tafi da wuri wa man adlaja balagal manzil wanda duk yayi tafiya da wuri-wuri to shike isa masauki da ka ga in baka sakaci ba game da lahira ka take ka dage ala ku saurara inna sil'atan lahi ghaliya kaddara Allah fa mai tsada ce wannan kaddarar ta Allah tana da tsada ta fi karfin a samu kuɗin sayanta sai dai da'a da Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya so sai a same sa ya samu wannan wuri bi fadlihi wa rahmatihi da falalarsa da rahmatsa Allah ka azurta mun da samun aljanna bi fadlika wa rahmatika bi mannika wa karamika ya hayyu ya qayyum ya aziz ya ya ghaffar to da ka waɗannan sune abin nan to da ka adalaja nan wato wannan shine yace ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna wannan kaddara ta Allah ita ce aljanna ablaga adlaga shine sara min awwalil layl mutumin da ya tafi tun farkon dare wal muradu nan abinda ake nufi man khafa badara bi suluki tariqil janna wanda duk ya ji tsoron Allah to zai yi gaugawa ya bi hanyar da za ta kai shi aljanna kenan to shine na ake nufi haka duk mai jin tsoro kaga zai tuba kaga zai koma ya bi hanyar da za ta kai shi aljanna na biyar wa anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce law ya'lamul mu'min ma inda Allah min al-uquba ma tama'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma inda Allah min ar-rahma ma qanata min rahmatihi ahadun yace da bawa mumini ya san abin da ke wurin Allah na azaba irin musibar da aka tana da alahira to ma tsamaya bi jannati arun da ba wanda zai tsammanin zai samu aljanna in mutum ya san azaba kawai ya tunanin ba zai samu aljanna ba kuma da kafiri shi kuma ya san abin da ke wurin Allah na rahama shi kuma da ba zai tsebe tsammani daga samun rahama Allah ba dan rahaman babba ce da aka yanzu mu sai aka ce mana abu biyu ne za mu tsaya a kai bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da fata aka za mu tsaya muna tsoro kuma muna fata muna tsoro muna fata haka za mu har mutuwa na goma wa na darda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah ya ce law ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da na sani manzo nan yace da kun san abin da na sani na game da lahira da abin da aka tanada a can labakaitum kafiran wala dhahiktum qalilan da kun yi kuka mai yawa kun yi dariya yar kaɗan lalle da an san abin da Allah ya da lahira na azaba ga masu laifi to da zai wahala a ganmu mu kawai muna ta dariya ko da yaushe shi yasa aka ce Hassan al-Basri ya ga wani matashi wata rana yana ta dariya ya kira ya wuce ya dawo ya ganshi yana ta dariya ya kira shi ce kai matashin nan na wuce na kana dariya na dawo na kana ta dariya wai ka samu labari ne daga sama cewa Allah ya gafarta ma yace a'a ya ima ce to me kake kai dariya haka na wuce na kana dariya na dawo na kana ta dariya yace a yace to ka daina dariya yace daga yau ba zan ƙara dariya ba aka ce matashin nan daga nan ba ƙara ganin yayi dariya ba har ya mutu to da ka dariya kai ta ko da yaushe ne ka samu wala kharajtum ila sa'adati da kun fita akan hanyoyi ma ai ta runa ila Allah kuna kururuwa kuna kuka da sauti sama sama zuwa wurin Allah la tadaruna ba ku sani ba fa tanjuna wula tanjuna wannan shekara aka kuma mu sani ba ku ba sani ba a lahiran nan za ku tsira ko ba za ku tsira ba babu wanda ya san wannan sai Allah to me na dariya kuma ka san dole sai an dita me na koyaushe wannan shagali la daruna tanjuna aw la tanjuna ba ku sani ba za ku tsira ko ba za ku tsira ba sau da aka mun ta ka zanzan tabi'a ce ta dan adam ba za a ce ka zama bai ɗaya ba ko da yaushe amma kada ka yawaita kada ka yi isal kada ka saki jiki gaba da a shine a turuk sannan ta aruna kuma tarfa'una ku at-tauba tamhul khataya duk da na ga abin ya tafi amma dai wannan yana da alaka mu bai wancan mu yi shi na istighfari da salati annabi dan mu gama wannan ba ya yi sauri tuba tana share zunubi idan mutum yana da zunubai sai ya tuba ta dalilin wannan za a goge mai zunuban nan nashi a tauba tamhul khataya tuba tana share zunubai tana share laifuffuka an abdullahi bin mas'ud radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi sallam qala at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba wanda ya tuba bayan yayi zunubi kaman wanda bai yi bane in mutum yayi zunubi sai ya tuba to kaman baya da zunubi mutum ya yi zunubi ya tuba taubatan nasuha shikenan nabi wa imran bin husayn radiyallahu an an samu hadisi daga imran dan husayn kun san dai wannan sahabi mai daraja shine ya shekara talatin yana kwance na najiya anna imra'atan min juhaina wata mata daga kabilan juhaina atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina ta zo wajen manzon Allah a lokacin ta zame ta zo da juna biyu tana da ciki kuma cikin nan ta samo shi ta hanyar zina Allah ka tsare mu fa qala ya rasulullah ta ce manzon Allah ta ce asabtu haddan fa aqimhu alayya ta ce manzon Allah na cancanci hajji na cancanci a min hukunci don haka a tsaye da hukunci a kaina ta da kanta ta zo ta ce manzon Allah ta yi laifi tana so ta tuba wada annabi sallallahu alaihi wa sallam waliyaha sai annabi ya kira waliyinta wanda take karkashin sa fa qala asini ya ce ka kyautata rayuwarta ka ce da ita a sha'ad da ita sai ta haihu fai za wada'at wada'at fa'afini idan ta haihu ka zo man da ita bayan ta haihu a wani wani aka ce sai da ta ma ba fa'ala ya koyi haka fa amara biha annabi sallallahu alaihi wasallam fa rujima annabi ya umarni ya bada umarni aka jefe ta idan ta taba wuri kuma salla alaiha sai kuma annabi ya tashi mata sallah bayan an jefe ta fa qala lahu umar sai umar ya ce tusalli alaiha ya rasulullah wa qad zanat annabi za ka yi mata sallah bayan kuma ta yi zina wannan matan ta yi zina fa faƙala laƙar tabar taubatan ya ce ai na sani ta yi zina amma ba ta yi wata irin tuba wadda wannan tuban lata lau usimat ala ahalil madinati la wasa'at da za a raba tuban nan ga yan madina gaba ɗaya da ta ishe su saboda haka tubar ta babba ce kuma kalli dai darajar matsayin mutanen madina kusanta su da wannan wa al wajadta afdalu min an jadad bi nafsi halillah za ka samu akwai wani abu na fifiko wanda ita ce ta kawo kanta da kanta zuwa ga Allah dan ta tuba ita ce fa ta jawo kanta da kanta ba kama ta aka ba gano ta aka ba da kanta ta dawo da kanta ta koma wurin Allah ai ta yi babbar aiki ya fito ko saboda aka mu tuba zuwa ga Allah kowa shi yafi kowa sanin kanshi abinda mutum ya gano ya zazzame ya tuba abin nan ba ya tuba da tsakanin shi da Allah ba na bi hurairah radiyallahu anhu kuma ma a can wani haka muka faɗi abin nan ba eh, gaman gashi nan ma za mu ga abin nan za mu ji tistan bari sai mun zo ana bi hurairah ta radiyallahu anhu anna rajulan ja ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inni alajtu ra'atan fi aqsal madina wani mutum ya zo ya ce ya taɓa wata mata alajtu kamar misali ya taɓa jikinta ya yi amma ba zai ba amma ya taɓa jikinta sau da aka yi zo fa asabtu minha ma duna an amassaha yace ya taba jikinta amma bai kai ga yayi bannan ba bai zina ba ba kai ga an yi zina ba fa ana ai fa ana hada ai ni ne gani nan gani a gaban ka faqadi fi ma shita ka hukunta duk abin da kaga ya dace a kaina abin da kaga ya dace a ima abin da kaga ya dace a iman a iman tunda na yi laifi taba jikinta ya rungume ta ko ya mata kaza amma bai kai ga zina ba amma dai wani wannan banna فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك ai Allah ya rufa ma asiri ma da ka rufa ma kanka tunda ba ganka ba kama ka ba kuma ba kai kai zanin ba da ka rufa ma kanka asiri ma fa ka gudu sai mutumin da ya tashi ya tafi annabi bai ce komai ba a lokacin ai qala wa lam yurd alayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam shay annabi bai ce komai ba lokacin fa qama ar-rajul fa talaqa mutumin da ya tashi ya tafi fa atba'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fada'a sai bayan ya tafi sai annabi ya bi ya ce wani mutum ya kira shi fatala alaihi bayan ya dawo ko sai karanta masa hadhihi al-aya aqimis salata tarafay nahari wa zulfan min al-layl wato ku tsaye da sallah a sasannin dare yini da kuma wani yanki na dare a yi sallan asuba a yi sallan isha abin nan ba a zo da wannan da daddare ga isha'i ga magriba sannan ga wannan bangaren su kuma na rana ga azhar ga la'asar a yi waɗannan sallolin in ka tsara waɗannan sallolin guda biyar suna tafiyan ma da laifi innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da mugaye idan haka yanzu ka tafi zalika zikra lidh-dhakirin wannan shine ambato ga masu ambaton Allah abun ambato wanda ya wannan ya sa saboda haka sallah daga wata sallah zuwa wata sallah tana maganin kananan zunubai والذين يجتنبون كبائر wal fawahisha إلا lamama inna rabbaka wasi'ul maghfira saboda haka abun nan ne da aka wannan sai aka gaya masa wa qama rajulun sai wani mutum ya tashi min alqawm ya ce ya nabi Allah hada lahu khassa wannan nashi ne kadai maganan nan qala bal lin kafa wannan kowa ya samu wannan kana kyawawan ayyuka wasu kananan sai ya yafe ma a wani wurin karanta muka aka ce wani mutum shi ma ya taba zuwa shi kuma shago yake da shi yana sai da dabino mata kuma ta zo sayan dabino mijinta ya tafi jihadi ya daɗe bai dawo ba abincin gida ya kare sai ta zo wajen mai sai da dabino za ta sai dabino to hannunta ba safa hannu da ta miƙa mai kuɗi ya ga yanayin hannunta shi kuma sai ya tafi hannun kawai sumbanta ta ƙwata hannunta shi kuma da ya ga yayi wannan abu ba daidai ba daga nan malam sai ya falla da gudu ya fita da gudu yana ihu yana na kashe kaina na halaka kaina ba fa tsoro yake ka ta ga mijinta ba wannan laifin da ya yi dan ya sashi wannan yana ta ihu ya tafi ya tafi har kan uhudu ya tafi wajen uhudu ya yi ta ihu yana ɗiba ƙasa yana yaɓa ma kanshi yana ɗiba ƙasa yana zuba ma kanshi yana cewa na bane na bane na halaka kaina na halaka kaina ya gangaro da gudu lokacin sallar magariba ya yi ya shiga masallaci ya yi alwala aka yi sallah da shi sai zai zo ce ma annabi ya ce ya manzo Allah na halaka ya ce kai ko kai ya ce na halaka ya ce kai ko kai ya ce na halaka ya ce kai ka kai haka ka halaka kanka ya kake halaka kanka ya ce kaji kaji abin da ne za Allah ya shuru ya ce masa ka yi sallar nan ta magariba tare da mu ya ce na yi ka yi alwala bayan wannan ka zo ka yi alwala ka yi sallar magariban nan tare da mu ya ce ya yi alwala ya yi sallar magariban nan tare da mu ya ce to Allah ya gafarta ma kada ka kara ya ce mai innal hasanati yuzhibna sayyi'ati kyawawan ayyuka na tafiyar da munana haka wannan nadaman da kai da wannan ihun da wannan bayan nan ka rugo masallaci kaga kenan in masifa ta samu to ina yake zuwa da ya ga ya shiga masifa ya samu abin da zai shiga tsakanin shi da Allah ina ya tafi neman tsulu masallaci to mun ko in masifa ta zo sai a kore mu daga masallaci a ce mu koma gida ta wannan shine hauka ai in masifa ta zo masallaci ake cewa a zo ai ta kuka ai ta roƙon Allah ai ta adda a karanta Qur'ani ai ta tuba ai ta tuba kowa ma Allah sai masifa ta tafi ko rana in aka yi kusufi ina ka aje ba ruga aka a sallah ba in aka tashi aka gaba wata ina ka aje ba ta ka sallah ba in aka tashi ba ruwa ina ke aje ba ta ka aje sallah ba to mu masifa ta zo sai aka rufe gida a koma gida bambancin mu mu a yanzu da waɗancan musulman kamar bambancin gabas da yamma wannan shine in musiba ta zo koma ake wurin Allah ba inda ka an ce in za a koma wurin Allah ai sallah ko a kira Allah ko a yi istighfari ko a yi tuba to ai mafificin wurin da Allah ya fi so nan za a shi ko Allah inda ya fi so duk a doron duniya shine masallaci shine wurin da ya fi so to sai a je nan a kira Allah ya ta roƙon Allah ya ta kiran Allah ya ta kiran sunan shi a ta istighfari ana tuba ana roƙo ana roƙon shi ana roƙon shi ha a samu mafita ya fito ko na'am mm. Hmm. sosai kuwa haka muka ma karanta nan sai eh, to ana jin daɗin shirka masifan ma ta zo shirka damal damal kana jin damal damal muni abin da yace cewa ai kaga shirkan da jahilan dama idan masifa ta samu sai su koma zuwa ga Allah za a rakibu fil fulk idan suka hau cikin jirgin ruwa ha suka zo suka ga masifa da'awullaha mukhlisina ehe sai su rika kiran Allah shi kaɗai har suna alƙawari la'an in an jaita na min hada lanakunanna min shakiri in ka tserar da mu daga wannan zamu zama masu godiya to amma wa falan ma jahum ila albar idan suka ga sun tsara suka hau sama ilahum mushrikun in sannan ne za su koma shirka amma da sun jefar da komi nan su ko duk ko suna daɗi shirka ana wahala shirka kaga maganar haukan kenan Allah tsare mu wa ana bi tuwail tawil radiyallahu anhu annahu ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sai man sai ce manzon Allah fa qala ara'aita man amila dunubi kullaha me zaka ba ni labari da mutumin da zunubi ba wanda bai yi ba kowane yanayi kowane yayi ya turku min hashai walam ya turku min hashai bai ba komi ba ba abinda bai yi ba na zunubi وهو في ذلك لم يترك حاجة صغيرة ولا حاجة كبيرة yana nan a ciki bai bar wata bukata karama ba ko bukata babba komi illa ta sai ya zo da komi sai yayi fa'al zalika min tauba fa'al wai yanzu wannan akwai abin da zai iya tuba qala fa'al aslamta sai annabi ya tambaye shi sai ka musulunta kai musulmi ne fa yace qala amma ana fa ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ya ce ni kan ba ko shakka na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle tabbas kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala ai sai annabi ya ce masa taf'alul khairat wa tatruku sayyi'at saboda haka ka rika aikata ayyukan alkhairi ka je kai ta aikata ayyukan alkhairi wa tatruku sayyi'at ka wa miyagun ayyuka kama abin da Abdullahi bin Mas'ud ya ga mu wancan da ya zo wurin shi ya ce ko za a yafe mai saboda ga laifin da ya ko فجعلنا أي فيجعل فيجعلهن الله لك خيرات فيجعل له فيجعلهن الله لك خيرات الله تبارك وتعالى زي سنيا ما su su koma alkhairi kullahunna dukkan su daga nan zaka koma duk waɗancan miyagun da kai tunda ka tuba sai Allah ya musanya ma su su koma alkhairi qala wa ghadarati wa fajarati yace har yau darar da yi har fajirtin duka wannan duk za a canza su qala na'am ya ce kwarai sosai inda ka koma zuwa ga Allah duk wannan Allah zai yafe ma ai kala Allahu akbar sai mutumin nan ya ce Allahu akbar kai Allah da iko yake fa ma zala yukabbiru hatta tawara bai gushe ba yana tafiya yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har ya bace saboda jin dadin wannan magana da yaji ya fito ko to sai mu tsaya nan saboda lokaci ba na so mu kwasa amma tsaya nan za ga ko ya yi za ga dago ji sauran wata in kaddara lafunan albasa falalar istighfari ne da kuma yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wannan istighfarin da yi ma manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam yana sa a kwashe zunuban mutum ya koma wankakke bai ma sani ba saboda haka za a zo a yi magana kan su in kaddara Allahu lana al na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عدمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا